Firistoci Sura ashirin Hukuntai don zunubi Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Isra'ilawa cewa, Duk wani mutumin Isra'ila ko baƙon da yake zama a cikin Isra'ila, da ya miƙa wani daga cikin ’ya'yansa wa Molek, dole sa kashe shi, mutanen ƙasar za su jajjefe shi, zan yi gaba da wannan mutum. zan kuma raba shi da mutanensa, gama ta wurin miƙa ’ya'yansa ga Molek ya ƙazantar da wuri mai tsarkina, ya kuma ƙazantar da sunana mai tsarki, in mutanen ƙasar suka kau da idanunsu sa'ad da wannan mutum ya miƙa ’ya'yansa ga Molek, suka kāsa kashe shi, zan yi gaba da wannan mutum da iyalinsa, zan raba shi da kuma duk waɗanda suka bi shi cikin karuwanci ga Molek da kuma mutanensu, zan yi gaba da mutumin da ya juyo ga masu duba da bokaye, don yă yi karuwanci ta wurin binsu, zan kuma raba shi da mutanensa, ku tsarkake kanku, ku kuma zama da tsarki, gama ni ne Ubangiji Allahnku, ku kiyaye farillaina, ku kuma bi su. Ni ne Ubangiji, wanda ya mai da ku masu tsarki, in wani ya zagi mahaifinsa ko mahaifiyarsa, dole a kashe shi, domin ya zagi mahaifinsa ko mahaifiyarsa, alhakin jininsa zai zauna a kansa, in mutum ya yi zina da matar wani, da matar maƙwabcinsa, dole a kashe su biyu da suka yi zinan. In mutum ya kwana da matar mahaifinsa, ya ƙasƙantar da mahaifinsa; dole a kashe macen, alhakin jininsu zai zauna a kansu, in mutum ya kwana da matar ɗansa, dole a kashe su biyun; abin da suka yi haram ne, alhakin jininsu zai zauna a kansu, in mutum ya kwana da mutum kamar yadda ake kwana da mace. Su biyun sun yi abin ƙyama, dole a kashe su, alhakin jininsu zai zauna a kansu, in mutum ya auri ’ya da mahaifiyarta, mugun abu ne, da shi da su dole a ƙone su da wuta, saboda kada mugun abu ya kasance a cikinku, in mutum ya yi jima'i da dabba, dole a kashe shi, dole kuma ku kashe dabbar. In mace ta kusaci dabba don tă yi jima'i da ita, ku kashe macen da dabbar, dole a kashe su, alhakin jininsu zai zauna a kansu, in mutum ya auri ’yar'uwarsa, ko ’yar mahaifinsa, ko kuwa ta mahaifiyarsa, suka kuma yi jima'i, abin kunya ne, dole a raba su a idanun mutanensu, ya ƙasƙantar da ’yar'uwarsa. kuma za a nemi hakki daga gare shi, in mutum ya kwana da mace a lokacin al'adarta, duka biyunsu za a kore su daga cikin jama'arsu, gama sun karya ƙa'idodi a kan rashin tsarki, kada ka yi jima'i da ’yar'uwar mahaifiyarka ko ta mahaifinka, gama wannan zai ƙasƙantar da dangi. na kurkusa, dukanku za ku ɗauki laifin, in mutum ya kwana da babarsa, ya ƙasƙantar da kawunsa kenan. nan, hakkin zai kasance a kansu, za su mutu babu ’ya'ya, in mutum ya auri matar uwansa, aikin rashin tsabta ne, ya ƙasƙantar da ɗan'uwansa ke nan, za su mutu babu ’ya'ya, ku kiyaye dukan farillaina. da dokokina duka, don kada ƙasar da nake kai ku ta amayar da ku, kada ku yi zama bisa ga al'adun al'umman da zan kora a gabanku, domin sun aikata dukan waɗannan abubuwa, na yi ƙyamarsu, amma na faɗa muku, za ku mallaki ƙasarsu, zan ba ku ita gado. ƙasa mai zub da madara da zuma, ni ne Ubangiji Allahnku. wanda ya keɓe ku daga al'ummai, saboda haka sai ku bambanta tsakanin dabbobi masu tsarki da marasa tsarki, da kuma tsakanin tsuntsaye masu tsarki da marasa tsarki, kada ku ƙazantar da kanku ta wurin wata dabba, ko tsuntsu, ko wani abin da yake rarrafe a ƙasa, waɗanda na keɓe a matsayin marasa tsarki a gare ku. Ku zama tsarkakakke gare ni, gama Ni Ubangiji mai tsarki ne, na kuma keɓe ku daga al'ummai don ku zama nawa, namiji ko ta macen da yake mai duba ko maita a cikinku, dole a kashe shi, za ku jajjefe su da duwatsu, alhakin jininsu zai zauna a kansu.